أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باك وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا أدوى أولا يمتي نرى نرجو مع درم الصبر أيوة المسلمين jumada al'ula yana da kwana goma sha hudu hijira 1441 wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya miladiya 2020 ubangiji allah maɗaukakin sarki bisa kaddara wasu da ikonsa ya haɗa ma a wannan masallaci na cikin wannan gari ko kuma wannan unguwa kubuwa fesfo a nan abuja birnin tarayya najeriya abinda za mu tattauna a wannan zama namu Shi ne sunna tabarki madaidaici mana abinda nake nufi bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne tabarki da yake madaidaici babu wuce gona da iri babu kuma gazawa da kasawa a ciki wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'umma ce guda ɗaya. haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da ita a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a zaman makka babu wani rarrabuwa a tsakanin musulmai duka wanda ka gani inda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalmar shahada musulmi ne babu wani rarrabuwa ko wasu sunaye daban sai kuma waɗanda ba musulmai ba kafirai a wannan zama na makka ko munafukai babu saboda shi munafinci yana zuwa ne yana bayyana a inda kafirci ya fi ƙarfi musulunci a inda musulunci ya fi ƙarfi kafirci yake da rauni ana ake samun munafinci inda musulunci shi yake da fawa da ƙarfi kafirai kuma suna da rauni to munafiki sai ya shiga musuluncin dan ya samu kariya to a zaman makka kafirci ne yake da karfi musulman a lokacin na ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin wa'azi a boye har sai da ya ɗau wasu lokuta sannan kuma ya fara yi a bayyane duk wanda ya karɓi musulunci a lokacin wahala yake sha idan mun karanta tarihi za mu ga abu zarar gifari da ya zo garin makka zai musulunta sai da yi kwana arba'in yana boyo a nan tsakanin ka'aba yana so ma ya gane waye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ta yaya zai fuskance shi ta yadda zai kubuta daga cutarwar mutanen makka ga shi bako wanda ya zan bai da abinci sai ruwan zanzam da yake sha saboda me yake boyo saboda kafirai ne suke da fawa a lokacin su suke da karbi idan tabarar da ya zo ya nuna musulunci zai kuma ya fada hannun waɗannan kafirai zai iya wa masu kashe shi su daka a lokacin ba munafanci haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta kiran mutane zuwa ga wannan addini ana shiga a hankali a hankali wasu kuma Allah ya jarrabe su bayan sun karba addinin ba suka game da azaba kala-kala ta duka da ɗauri da yin watarwa. har ma da kisa har abin ya kai manzo Allah ya umarni a yi hijira a tafi garin Habasha aka yi hijira ta barko aka yi ta biyu saboda shi sarkin Habasha annajashi sarki ne mai kamanta adalci yana kuma bin addinin nasara da haka Allah ce ku je can ko kwa samu ku yin abuwan addinin ku sabai suka fita suka yi hijira har bayan dai da suka dawo abu ya tura aka umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sabai su yi hijira zuwa Madina daga nan suka dinga fita a ɓoye saboda gudun kada a hana mutum kada a hana shi yin hijira din akwai waɗanda aka hana irin su abdullahi dan abbas da wasu su aka waɗanda aka hana su yin hijira din ga su musulmai ne akwai kuma wanda ma musulmai ne amma suna ɓoye musulunci haka manza Allah ya hijira ya koma Madina mutanen Madina suka karɓe shi hannu biyu suka yi alkawarin za su kare manza Allah da abinda za su kare iyalansu da dukiyoyinsu da ka daga nan musulunci ya fara samun izza da karfi ya samu ɗaukaka ya yi karfi to a nan da aka fara samun munafukai saboda garin madina yanzu duk musulunci ya mamaye da aka wanda yake ba musulmai ba ba musulmi ba a lokacin to bai da wani karfi bai da wani abu to daga nan ne aka sami irin su abdullahi bin ubayy bin salul da makamantansu da suka shiga addinin don su samu kariya suka kuma yin munafinci a ciki shi yasa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake kira al-muhajiruna waɗanda suke hijira daga Makka zuwa Madina babu munafiki ba munafiki ko ɗaya a sahabban manzon Allah wanda suke hijira daga Madina daga Makka zuwa Madina amma waɗanda za a kira da sunan sahabbai 'yan garin Madina akwai wanda ba sahabban bane a shari'ance sai dai a ce musu sahabbai a yaren larabci tunda suna tare da manzon Allah da sauran mutane amma addinan shi ba ba sahabbai ba sahabbai bane kamar yadda Allah ya faɗi wannan yayi bayani in ka karanta suratul tauba Allah ya ta bayanin waɗannan kafirai har Allah ya gaya mana cewa daga cikin ɗabi'unsu ma waɗannan munafukai ya halifuna billahi innahum laminkum Allah ce wa ma hum minkum za su ta rantsuwa ma cewa suna tare da mu'minai Allah ce ba sa tare da ku amma wanda duk ya fito da garin makka to bai da wannan ba wannan cuta a tare da shi haka manzo Allah ya tarbiyantar da wannan al'umma da haka da aka zo Madina sai aka samu akwai mu'minai tatattu musulmai akwai munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ya ce wa ma hum mu'minin ba mu'minai bane waɗannan munafikai kenan amma sun sakaya da musuluncin don samu kariya aka samu yahudawa waɗanda su ne ahlul kitab sannan kuma aka samu shirikai masu bautar gumaka waɗanda mutum ya karanta suratul baqara zai ga yadda Allah ya bayanin waɗannan ma'ana aji aji dan Allah ya maganar mu'mine a farkon sura allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun da gama bayanin mu'minai aya ta shida sai aka yi bayanin kafirai innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim da ga magana kafirai sai aka yi maganar munafikai magana Allah ya bada ya fara bada labarin munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yaqda'una illa anfusahum wama yash'urun Allah ya ta bayanin su ya buga misalan su kun ga an bada bayanin mu'minai kafirai munafikai can da aka yi gaba kuma sai aka fara maganar kuma ahlul kitab Allah ya ta magana akan su ya bani isra'ila zkuru ni'mati ni'mati ni'mati ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin haka na aka kuma ita magana ahlul kitab to waɗannan sun bi su ne a lokacin da haka za ga al'umma tana kan abu ɗaya har manzo Allah ya wafati bayan manzo Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama khalibanci ya dawo hannun Bakar Siddiq shi ma ya jagoranci al'umma akan wannan tafiya din an so a samu ballewa irin wanda suka mutu suka ce sun yarda da musulunci amma ba za su ba da zakka ba suna ganin dama manzo Allah ne ya dora kuma ana bashi to da ya ba wani wanda zan ba sai jina Abubakar ya ce to ai wannan duk bai yarda da zakka ba to bai yarda da ba dan zakka tana cikin rukunin musulunci al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az da haka ba yadda za a yi ka raba su ka ce ka yi imani za ka yi sallah za ka yi azumi amma ba ka yi da zakka ba irin waɗannan da sauran waɗanda suke ridda sai jina abubakar ya tsaya tare da sauran sahabbai suka yaƙe su ko dai mutum ya musulunci ko kuma a yaƙe shi da haka sai jina abubakar a zamanin shi al'umma tana kan gwada mai ɗaya babu wasu aƙidu da wasu rarrabuwa har shi ma ya zo yi wa fati sai jina umar allah ya tsara masa yarda ya zama shi ne khalifa ya ci gaba da jagorantar mutane har zuwa lokacin da aka kashe shi al'umma suna nan yadda suke dama kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim daga huzaifatul yamani cewa sayyidina umar shine kofa wanda ya tokare ya rufe fitina a cikin addini daga ran da za a karya wannan kofa kamar yadda hadisin ya gwada to daga ranar fitinturu za su shigo cikin addini kuma wanda ya karanta tarihi sun sai jina umar mutum ne mai tsanani baya wasa baya wasa da in mutum ya ga zai kawo wasa a cikin addini zai yi maganin shi an samu wani mutum da ake kira sabir wannan sabir ɗin ya fara jeba mutane shi buha yana wasu tambayoyi na jebo sa kidu sai jina umar ya ji labari ya kama shi masa bulala ya aske mai kai washe gari a ƙara mai bulala ba wani lokaci a ƙara mai karshe sai jina umar kuma ya kore shi da garin madina kuma ya ce can inda zai je bai yadda wani musulmi ya mai magana ko ya zauna da shi ba kan wanda ya kusance shi da kan shi ya ga cewa yana wahala za ka yi rubuto takarda ya tuba ya ce ba zai ƙara yi ba sai jina umar ya ce muka kyale ka sai ka mana fitina cikin addini idan ka da kashe sai jina umar sai a karya wannan kofar sai jina usman ya zo ya zama khalifa ya yana jagoranta al'umma a ƙarshe muka ga yadda 'yan tawaye suka haɗu tare da ƙarerake aka da ƙarya da gaskiya aka ce ya yi aka taru ne ƙarshe waɗannan 'yan tawaye suka kashe shi shi kenan wasu daga cikin suka dawo bayan sai jina ali suka ce kai ne fi cancanta ka zama khalifa dangin sai jina usman suka ce to ai ya kamata a nemi jinin shi sayyidina muawiya ibn abi sufyan a lokacin shine mafi karfin mutum cikin dangin dina usman domin dina usman yana cikin bani umayya a gidan quraisha yana cikin bani umayya quraisha gida gida ne quraishi babban kabila kenan kuma akwai gida gida kamar yanzu yadda in ka ce hausawa kaga lema ce babba kana iya cewa zazzagawa kana iya cewa kanawa kana iya cewa katsinawa duka hausawa ne to haka a cikin a a akwai gidan bani hashim inda manzo Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam akwai bani adi inda sayyidina umar ya fito akwai bani bani taymi bani bani taym inda sayyidina abubakar ya fito akwai bani umayya inda nan ne gidan da sayyidina usman ya fito amma duk qurayshawa ne dai in nasaba ta bi sana hadewa dan haka shi muawiya bin abi sufyan shine mafi karbi wanda yake da jama'a yake da karbi a cikin mutanen sayyidina usman domin shi yayi gwamna a zamanin sayyidina umar yayi a zamanin sayyidina usman a sham da haka ya zauna da mutanen sham yana da jama'a to sai ya fito ya fara maganar neman jinin sayyidina usman wasu suka goya masa baya wasu kuma suka ce suna tare da sayyidina ali daga nan aka samu sabanin fahimta har abin da ya afke zo ya afku a jamal da Safin har ta kai musulmi na zubar da jini a junansu suna ta bara fitowa daga nan sai aka fara samun sai aka fara samun bangarori guda biyu akwai shi'atu usman akwai shi'atu ali bin abi talib tafiya sai tafiya sai shi an ci ya fara kullowa suka fara abdullahi bin saba al-yahudi ya fara da awarcewa, to ai sayyidina aliyu ma shi yafi kowa kusanci da manzon Allah kuma shi ne ma manzo Allah ya wasiya ya zama shugaba dan me ma sayyidina Abubakar yayi dan me sayyidina Umar yayi duk kwace suke masa sayyidina Usman din ba bai cancanta ba aka fara yada wannan da shi ne wasiyi suka ce shi ne wasiyi na manzo Allah suka fara yada wannan har aka samu wanda suka wuce gona da iri wasu ma suka ce yi ai sayyidina Ali ma Allah ne wanda sayyidina Ali bai tsaya haka ba yayi musu ukuba ya ya ya kama su ya dinga sa ana kona su da wuta wanda abdullahi dan abbas yake cewa da ni ne da ba zan musu azaba da wuta ba to daga nan aka fara samun kungiyoyi suka fara fitowa a irin wannan lokaci aka samu su mutane da suka fito suka fara kore kaddara in an ce kaddara shine kai imani kai musulmi cewa Allah ya san komai tun gabanin ya halice duniya da abin da ke cikinta har kuma tsarewar duniya da duk abin da zai biyo ba ba abin da Allah bai sani ba ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu da ka ilimin Allah ilimi ne gamamme kuma ilimi ne ba irin naka ba ba irin nawa ba wanda ya ga da ilimi cikin mutane da jahili ne wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a duk wanda ya gani da ilimi na zamani na addini na me da bai da wannan ilimin daga baya to ilimin Allah ba haka bane sannan kai mai ilimi za ka iya mantuwa to ilimin Allah babu wannan to imani da kaddara kai da Allah ya san dukkan komai sannan Allah ya rubuta komai hadisi ya inganta Allah ya rubuta abin da zai faru tun gabanin a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kai imani da wannan kai imani cewa kuma ba wani abin da zai faru sai abin da Allah ya so ma sha Allahu kana wa ma lam yasha ya yakun duk abin da ka gani sai in Allah ya kaddara shi Allah bai kaddara ba wanda ya isa ya kawo wannan abu wannan shine abin da kira al-irada al-kauniyya sannan kai imani da mashi'a ta ubangiji bayan kai imani Allah ya san abu ya rubuta shi ya kuma yana gudana karkashin ma'ana mashi'arsa sannan kai imani cewa kuma Allah ne ya halicci wannan abin wallahu khalaqakum wama ta'malu wannan abuwa guda hudu sune imani da kaddara sai aka samu mutane suka ce ba wata kaddara har ma aka samu wanda suka wuce gona da iri suka ce ai in abu ya faru a lokacin Allah ya san shi masu irin wannan aqida suna ganin ta mai zaman da muke yi zuka mun mu zauna Allah bai san za mu zauna ba waɗannan kafirai waɗannan su ne masu guluwi wajen kore kaddara waɗannan malamai na kafirta su sai wanda suke cewa a'a Allah ya san komai jumlatan Allah ya san abubuwa amma ba kamar yadda za mu ce duk kuma aikin da mutum ya Allah ne kaddara mai ba a'a kai da adam kai kai kai kake kirkira aikin aka zo aka samu wanda suke da aqida ta jabariya su kuma aka su wadancan su kuma suna cewa duk abin da ga mutum yayi mutum bai da wani dama bai da wani iko bai da wani dama bai da wani iko kamar ma'ana bishiya ce ko kuma reshen bishiya ko ganyen bishiya iska na kadawa sai inda iska ta kada shi haka dan adam yake duk abin da ga dan adam yayi to Allah ne ya ya tunkuda shi haka dan adam bai da dama yake su ake kira jabariya aka fara samun wannan, aka tafiya ta tafiya aka fara samun irin mu'tazilawa aka samu khawarij kamar za Allah ya bada labarin za su fito da haka dai daga nan fitintunu suke ta fitowa sai aka samu aqidun da sun saba abinda manzo Allah yake kai da sahabbai to daga lokacin sai aka fara amfani da sunan ahlus sunna wal jamaa idan mutum ya zo ya fada hadisi sai a ce wa ya gaya maka ta ce manzo Allah ya ce wa ya gaya maka tunda kai baka rayu da shi ba sai ya ce wane ne ya gaya maka in wane da ya ambata ba sahabi bane tabi'i ne sai a ce to shi wa ya gaya maka shi ma ya ambaci gurin wanda ya ji, in ya ambaci sahabe fa nema in ya ambaci ba sahabe sai a ce to shi kuma waye gaya mai wannan shi kira al-isnad to idan ya bade wanda ya gaya mai sai a kalli wannan mutumin wace irin akida ce da shi haka tare yana cikin masu kore kaddara sai a ce a wannan yana yana tare da bid'a ba za mu saki jiki mu karba abin da yace ya ji manzo Allah ya ko ya an ce manzo Allah ya faɗa da gurin shi ba da haka dai muna nan za mu ci gaba da bincike aka samu riwaya ta zo ta wata hanya ta wata hanya ta wata hanya ta zo ta hanyar mutane nagartattu sai a ce to shi kenan wannan hadisi mun karba in ku shi kadai ne kadai ta da wannan kuma aka duba ga cewa dan bid'a ne kuma yana yada bid'a sadaban nan da me sai a aje wannan ai shakka a kai. to daga nan shine ɗaya daga cikin manyan tabi'ai Muhammad bin Sirin yake cewa lam yakunu yasaluna 'anil isnad gabanin wannan fitina sahabbai ba sa tambayar waye gaya ma da ka ce manzo Allah ya ce za su yadda dan lokacin babu wannan kare karerake falamma waqa'atil fitna da fitina ta faru aka ce sayyidina Umar aka ce sayyidina Usman sai zama suna cewa sammu da na rijalakum kun zo kun an faɗa hadisi a ce to ku gaya mana waye gaya mana waye gaya muku fa yunzaru ila ahli sunna fa yu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum to daga nan wannan suna ya fara na cewa ahlus sunna wal jama'a dan a bambance yan kadariya da mu'tazila da khawarij da rawafid sai yake amfani da wannan sunan to wannan sunna din wadanda ake cewa ahlus sunna wal jama'a an musu wannan suna ne saboda wansu ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da ya saba sunna suka ce ba za mu ba ana kiran kiransu aljama'a domin suna haɗe a dunkule ibadarsu da aƙidarsu da al'amuransu iri ɗaya ne za ke ce musu aljama'a kuma a musulunci wanda yake kan gaskiya shine aljama'a ko da shi ɗaya ne a gari ko da shi ɗaya ne a gari kaddara sai yana rayuwa a gari duk tabirai ne shine kaɗai musulmi to shine aljama'a a gurin Allah idan an ce ka bi jama'a ana nufin ka bi gaskiya to shi ake kiransu ahlus sunnati wal jama'a sai ake amfani da wannan suna to wannan tabarki na ahlus sunna wal jama'a shine tabarki madaidaici duk wani tabarki ba shi ba to ba madaidaici bane shine taken zaman namu cewa sunna tabarki madaidaici abin da yasa aka ce ahlus sunna sune suke kan tabarki madaidaici domin ita wannan al'umma ita ce al'umma matsakaiciya cikin al'ummu Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata mun sanya ku al'umma zaɓaɓɓiya wasaɗan ai udulan khiyaran kuma wannan al'umma duk a cikin lamuranta da shari'unta da aƙidunta da sauran duk wani abin da zai zo tana tana al'umma ce da ke ba ta wuce gona da iri kuma ba ta gazawa ne ma'anar wasatiyya din haka Allah ya ɗora wannan al'umma akai imam a ah, tabari da yazo yana tafsirin waccan aya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata sai ce wa ara Allah ta'ala anna Allah ta'ala dhikruhu inma wasabahum bi annahum wasat imam ibn jarir at-tabari yace ina ganin Allah ya sibata wannan al'umma da cewa al'umma ce wasat litawassutihim fi ad-din dan suna tsakatsaki a cikin addini falahum ahla guluwin fi falahum ahla guluwin fi al'umma manzo Allah ba sa wuce gona da iri a cikin addini kamar da nasara suka yi nasara sun wuce gona da iri a cikin addini ka guluwan nasara allazina ghalaw bi tarahum sun wuce gona da iri sun kirkiro abin da suke kira ar-rahbana shine mutun ya fita daga al'amuran duniya kab ya koma ba ba cin abinci mai kyau ba satiba mai kyau ba yin cikakken bacci ba yawo da takalmi wannan sha a kira rahbana a waye gare mutum gaba ɗaya duk wani abu na duniya ya watsar da shi da wani jin daɗinta da komai na halal da wanda ba duk ya watsar da shi ko takalmi ba zai sa ba ba zai kwanta guri mai kyau ba ba zai sa tuba ba tuba ma sai kwa ɗaya. wannan abin kirkiro shi suka yi guluwi ne wuce gona da iri da cikin addini daga cikin guluwin a nasara akwai abin da suka yi na cewa shi annabi isa ɗin ma ba ba annabi bane Allah ne ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq innama almasih isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min to wannan al'umma ita take ce ba guluwi irin wannan wala hum ahlu taqsirin fi haka wannan al'umma ba ta cikin al'ummar da suka gaza akwai su kuma wanda suka gaza kamar wa taqsirul yahud irin taka irin yadda yahuda su kuma waɗancan su wuce gona da iri nasara su ma yahuda sai suka gaza ta wace hanya baddalu Allah suka canza littafin Allah sannan wa qatalu anbiya'ahum suka dinga kashe annabawa kun ga su waɗancan sun ce annabi Isa Allah ne ba sun wuce gona da iri ba waɗannan kuma suka ce annabin ma bai isa ba suka kashe shi su kuma sun gaza su yi abin da aka to al'umman manzo Allah ya tsaya tsakiya Manzan Allah kamar da manzo Allah ce inna ma ana rasulullah inna ma ana abdullah wa rasuluhu manzo Allah ce ku yi imani ni bawon Allah ne manzo Allah ne kar ka ce dan Allah ne guduwi kada kuma ka kin imani da shi jafa'i ka tsaya tsakiya to shi yasa Allah ya kira wannan al'umma da ummatan wasata shine anan imamu tabari yake gaya mana yake cewa su wannan musulmi su ne ma'abota tsakiya da daidaito sai Allah ya tabbata su akan haka imam al-hasan al-basri ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yana cewa as-sunna wallazi la ilaha illa hu bainal ghali wal jafi sunna ta manzon Allah yace na rantsi da wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi sunnan manzon Allah tana tsakanin wuce gona da iri da gazawa ma'ana tsakiyar in ka ga zafi da tsanani a cikin addini to ba kan sunna ba ne. in kaga kuma sakaci da wasa da da shagali da holewa ba kan sunna ba ne, addinin Allah yana tafiya kar ka zama mai mai tsanantawa kamar da kawarijawa suka yi kar ka zama mai sakaci kamar irin yadda murji'a suka yi sai yake cewa sunna tana tsakanin wannan abubuwa da ya ambata yake cewa fasbiru alaiha rahimakumullah ku yi hakuri ku tsaya kan sunna fa inna ahla sunna kanu aqallan nasi bima mada ahli sunna sune kadan a cikin mutanen da suka wuce wa hum aqallun nasi bima baqi yau ma a mutanen da suka yi saura ahli sunna sune kadan sai yake cewa allazina lam yazhabu ma ahli al-itiraf fi itirafihim ahli sunna sune wanda ba su bi yan holewa ba yan sharholiya a cikin sharholiyarsu wala ma ahli al-bid'ah fi bid'ihim ahli sunna su bi yan bid'a cikin bid'a su ba wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum suka yi hakuri akan sunna har suka game da ubangiji wa kazalika insha Allah faqulu Hassan al-Basri ce to kuma ku kasance akan wannan haka nan Abul Aliya yana cewa ta'allamul islam ku koyi musulunci ku karanci musulunci ku san musulunci fa'iza ta'allamtumuhu in kun koyi musulunci fala targhabu anhu kada ku bashi ku tsaya kan musulunci wa alaikum bis siratul mustaqim sannan ku rike tabarki madaidaici wala tanharifu anis siratul mustaqim yaminan wa shimala kada ku karkace ku bar addini dama ko hagu wa alaykum bi sunnati nabiyikum ku rike sunnar annabinku wa iyyakum wa hadhihi al ahwa ku kiyaye waɗannan bidiyoyi allazi ko allati Tulki baina ahli al-adawata wal baghda bidoyin da suke haifar da kiyayya tsakanin ma'abota waɗannan bidoyi din wannan magana tana cikin littafin as-sunna na al-marwazi da littafin al-ibana na Ibn ibnu abi batta to wannan sune ahli sunna mu dawo mu daɗa bayyana meye muke nufi da daidaito ba wuce gona da iri in muka kawo misalai za mu gani, a babin aƙida ahlus sunna suna tsakanin qadariya da jabariya qadariyar ce da ne muku bayani masu kore kaddara da waɗannan masu tabbatar da komai kuma ka gani to Allah ne to ahlus sunna suna tsakiya su ahlus sunna sun yi imani da kaddara sun yi imani Allah ya san komai sun yi imani Allah ya rubuta komai sun yi imani Allah ne yake halittar komai sun yi imani da abin da zai faru karkashin mashi'a ne ta Allah amma kuma ba suna da aƙila ta jabariya ba a'a sun sun imani kuma dan adam ma Allah bai hana shi iko ba Allah ya ba shi iko irin nashi shi yasa in ya ga musiba sai ya gudu su ma jabariya ma cewa duk abin da dan adam ya tilasta shi akai komai ya tilasta shi akai ibnu taymiya ce ko su a karan kansu ba su tafi akan wannan ba dan da zaka samu ɗayan su ibnu taymiya ce ka kwada mai mari magana ce tilasta na akai ba zai yadda ba ko kai mai sata yaje a waye gari an dauke mai kaya a gida aka fara fara ce a a ni ba tilasta na aka yadda kace iska na kada ganye ni ma tukuno na aka tun kudo na aka kudo ba zai yadda ba ko kuma ya ga wata musiba ce ya fito misali kamar yanzu a zamanin ba a ce ya fito na tafiya ya ga mota ta yi kanshi sai ya tsaya guduwa zai yi ce to wanda ya tuna maka shi dan adam da Allah ya halitta duk da Allah ne ya halicci komai da ayyuka da komai amma Allah ko bai ce dan adam ya hana shi iko ba kana da iko Allah yana da nashi ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga tasha'una kenan kuma kuna da abin da kuke so to amma dai naka yana bin bayan na Allah ne sai Allah ya kaddara ya so abin zai faru amma kai kuma Allah bai kunta ce ka ba sai ahlus sunna suka ce da haka akwai kaddara kuma ma tare da ku kuma jabariya ko muna tsakiya ya inganta a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya riga ya rubuta yan aljanna ya rubuta yan wuta sabin ta ce to akan me zamu aiki ba za mu dogara kan wannan rubutu ba manzo Allah ya ce ku yi aiki i'malu ku yi aiki ku yi sallah ku yi azumi ku bi Allah ku yi aiki fa kullum muyassarun lima kulikala kowa Allah zai hore mai abin da aka halice shi da shi sannan wanda zai kama hujja da kaddara ya bin Allah ya zauna a ce yi sallah ce ayi Allah bai kaddara da ya kaddara da na yi game da mushrikin suke cewa ce ya azumi ce a ai sai Allah ya kaddara Da abin da aka ce mai ne bada ƙi bin Allah ya ce sai shi ya dogara da kaddara in ya yi sallah kaddara ne in bai ma kaddara ne to da ka tambaye shi me yasa ba za ka yi sallah ba ka ce kaddara ne ta zame shi ya zauna yi sallah shi a ni zan same sa shi a ai Allah bai kaddara da ya kaddara da ka ganni na yi sai ka ce to me yasa ba za ka yi ba ka ce Allah ya kaddara dan me ka dau ɗaya ka yi sallan mana ka ce haka Allah ya kaddara ma sannan kuma abu na biyu ya aka yi san me Allah ya kaddara mai ya aka yi ya san ga abin da Allah ya kaddara mai to shi yasa manzo Allah ce ku yi aiki kar ka dogara da wannan ba kuma a hujja da kaddara wajen sabawa Allah kai saba Allah ya magana ka ce kaddara ba a karɓar wannan hujja din domin ya akai kasan Allah ya rubuta maka kai saban shi ba yadda za ka sani to ta za ka dogara da abin da baka sani ba da haka e imalu ku yi aiki haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to ahli sunna suna tsaka tsakiya haka nan kawarija da muka ambata kungiyar da suka fito suke cewa duk wanda ya zunubi babba in dai Allah ya haramta abu ya ce in an yi wuta ko Allah ya la'ana kan wannan abu in dai zunubi ne babba to duk wanda ya wannan zunubin kafiri ne a gurin khawarija duk wanda ya babban zunubi kafiri ne a gurin khawarija wanda ya kashe rai kafiri ne wanda ya sata kafiri ne wanda ya zina kafiri ne wanda ya sha giya kafiri ne wanda yake caca kafiri ne duk wannan kaba'ira ne to a gurin khawarij da mutun yayi ya bar addini kun ga sun yi guluwi ko ba ga guluwi ba guluwi ya fito bi ne domin a gurin khawarija da ta da mutun ya kauce ya zama kafiri sai aka zamo ga fito su kuma sunan su murji'a su kuma suka ce ayya in dai kai imani to duk irin zanen da zaka yi ba zai cutar da imanin ka ba imani yana nan baya karuwa baya rabuwa, da imanin ka ga na annabi da na jibrilu duk ɗaya ne Da a gurin murji'a da wanda yake shan giya da wanda yake sata da mai yin zina in dai ya yi imani ya yadda akwai Allah ya san akwai Allah to da shi da musulmi da annabawa da mala'iku duk imaninsu ɗaya kun ga waɗannan sun yi sakaci dan mai wannan aqidar to kaga zai zai dinga da mutane zuwa ga sabawa Allah domin sun ce duk saban da zaka ba zai ci imanin ka ba su kuma wadancan sun yi sun wuce gona da iri da ka karga zai ce wuta su wadannan khawarijawa su ne suka ce sai dana kabiri ne muawiya ma kabiri ne mai ne suka ce sun yaki da juna da haka sun yi manyan zunubi duka birai ne haka nan suka ce duk ma sahabin da ya shiga cikin wannan kowane bangare yake ya bar addini da haka suka kafirta irin wannan sahabban ga guloyi wuce gona da iri kuma ba bayan kafirtawa kuma suka yake su ba da ne lokacin da suke karmi a nahiyarsu a bangaren da suke idan musulmi ya zo in suka jarraba shi suka bai baya kan ake da sai su kashe shi amma in kabir ya zo da kuros ce ina za ka yi wuce zai suka bayanci cewa a ahlul kitabi ne sai su ce a raka shi gida shi kafiran amana ne kada mu zubar da jini Allah ya hana zubar da jinin kabiran sun kashe musulmi sun da kafiri haka manzo Allah ya bada dama ya qatuluna ahlal iman in sun zuwa su dinga kashe masu imani wa yad'una ahlal kufri za su dinga da kafirai da aka kullum khawarija fadar sa kan musulmi yake za su ce kamar yanzu masu iraki da khawarijanci ce ayya har kai yadda za a yi zaɓe yi kaka birta da a yi kabir ce duk wanda ya da zama kabir da aka da wannan sai suka kafirta duka al'umma in ba ka cikin su to kai maƙiyi ne wannan sun yi guduwi a sun suka ce a in je ka imani duk sabon da za ka yi ba ka da wata matsala imani baya karuwa baya raguwa in dai ka yarda da Allah shi ke sai ahlus suna suka ce ko khawarijawa ba ma tare da ku manyan babban ba ya fitar da mutum daga addini sai in ya halatta zanubin in mutum ya sha giya alhali yana sallah yana kalmar shahada yana nan musulmi sai in ya halatta shan giya ko aka ce a'a yayi kisa yana nan musulmi sai in ya ce kisa halal dai to wannan ya kafirta amma in dai ya kisan ya san sabo ne yanzu aka tarar da irin matasan nan masu shayi shayi. inda za ka yi musu magana amma za ka ce kai mana addu'a wallahi mu ma ba masu sun san babu kyau to irin wannan ba ka ce musu kafirai sun san abin da suke zunubi ne yana na a kabira to ahalin suna suka ce za a iya samu musulmi mai samu ko kuma murji'a ba ma tare da ku akwai zunubin da yana cutar da imani <coughs> da haka imani yana karuwa yana raguwa mai imanin mutumin da ya ce ya yi imani da Allah kuma yake shan giya ba zai daidai da musulmin da yake sallah biyar ba yake azumi yake kaza zana jin tsoron Allah ba da za imani ya zama daidai ba zai zama daidai ba ka ce da haka imani ya zidu bi ta'a wa kusu bil ma'siya yana karuwa an ba Allah kamar yadda Allah ya faɗa a wurare dama cikin alqur'ani وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هذا الله شيء مؤمني يعني أنسوا قد القرآن القرآن ينا قال مس إيمان يزداد الذين آمنوا إيمانا ذاك شيء إيمان ينا قالوا كما تنجي ينا قالوا ينا لقوا ذاك آل السنة الزكية ba sa tare da khawarija ba sa tare da haka nan da aka zo kadiyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka samu shi'a su shi'a suka ce ai ta sahabban ma ridda suka yi in ka duba littafin su alkabi za ga wata riwaya sun ce guda uku ne kadai musulmai duk sahabban manzon Allah bayan ya bar duniya sun yi ridda irtaddan nasu ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa salasa suka ce miqdad abu zaid abu zanil gifari da wani daga da Salman wata riwaya da Salman a sayyidina jina alama bu sa wannan riwayar ba wata riwaya suka ce bakwai suka kara inu su da sauransu in ka cire wannan a gurin shi a duk kunzumin sabon maza Allah munafikai ne ridda suka yi sun bar addini me da ne suka ce sun saba wasiyar manzo Allah sun yi kaza su aka yi ta kawo ruwayoyi na ƙarya wanda kuma suka inganta aka fassara su ba daidai ba da haka a gurin shi a suka kafirta kana iya dukkan sabon manzan Allah sai suka ce su ahlul baiti kullum ahlul baiti da haka sun sun rike iyalan gidan annabi amma sabon annabi ba su ba su sai aka samu wani bangare da ake kira na wasu su mai suka ce a ai mu iyalan gidan ne ba ruwanmu da su sahabban ne namu da aka na za ka samu suna zagin na ali suna zagin manya-manyan iyalan gidan annabi kamar yanzu waɗancan da muka faɗa nau'i na kawari jawa masu kabar ta na ali nau'i ne na nawasif da aka yi zama suna faɗa har ma waɗanda asalin faɗan rigima ce ta siyasa amma daga baya ma suka mai da ita ma kama addini to Ali sunna sai suka zuka ce a'a mu muna tsakiya sahabban manzan Allah kamar yadda Allah ya faɗa ne a kansu muminai ne nagartattu ne adalai ne Allah ya yabe su waɗanda kuma ayoyin da yake ɗaukowa waɗannan da munafukai Allah yake nemi kuma dama Allah ya mana munafukai ba sahabbai ne. da aka suka ce sahabban manzan Allah mun yi imani da su da haka kurawa bin shi ba ma tare da ku ku kuma na wace manzagin iyalan gidan manzan Allah kuma ba ma tare da ku da aka mu mun haɗa biyun shine ne wani rubuta littafi yace na ina san sahabbai kuma ban yi asara ahlul baiti ba Ba na hada duka biyu wannan shine sunna kaso Abubakar da Umar da Usman da Ali kaso na Aisha kaso Hafsa kaso Abu Huraira sannan iyalan gidan manzo Allah kaso na Fatima kaso Alhassan. kaso Al-Husayn kaso Abdullahi dan Abbas su ma iyalan gidan manzo duka wanda ya imani ka rungumo shi ka kaunace shi ba irin na Shi'a ba yasa dukkanin gidajen mu zaka samu akwai Aliyu akwai Al-Hassan akwai Al-Husayn akwai Fatima kuma akwai Aisha amma ka je gidan da sai ka ga Fatima amma ba Aisha sai ka ga al amma babu sahabin manzan Allah Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi ko Abubakar Siddiq ko Umar amma in ka je gidan Sayyidina Aliyu bin Abi Talib wanda suke da awar suna bi a gidan shi akwai Abubakar akwai Umar akwai Aisha in ka je gidan jikokinsa da waye sai ka samu akwai abbakar akwai umar akwai aisha akwai auratayya tsakaninsu ya ɗauki yansu ya aura sai jina umar sai jina ali ya ɗauki yansa cikin shi ya aura sai jina umar sai jina abubakar yana da a ja'faru sadiq limaminsu na shida ɗajika ne gurin sai jina abubakar ta ɓangare biyu ta ɓangaren shi uwar uwa wadda ta haifi Ja'far as-Sadiq mahaifiyar Ja'far as-Sadiq babanta yana jika ne yana yana da alaka da Sayyidina Abubakar as-Siddiq haka nan baban babatta babanta da babanta duk ƴaƴan Sayyidina Abubakar as-Siddiq ne da haka shi Ja'far as-Sadiq ya ce Sayyidina Abubakar Abubakar ya haife ni sau biyu walada ne Abubakar marrataini saboda uwar shi wadda ta haife shi ta fito da gidan Sayyidina Abubakar ta bangare bi ta bangaren babanta da babanta auren zumunci akai shi ne limaminsu na shida to sun wasu na zagin sai jina abubakar shi wani limamin zai ce sai jina abubakar kakana ne ta bangare biyu to ba inda za ka samu san ahalul baiti da sabon maza Allah da sai gurin ahalul sunna wal jama'a to ga kaga wasatiyya nan ba guluwi ba kuma jafa'i haka nan idan ka dawo babin sibobin Allah akwai wanda suka korewa Allah siba duk wata siba da za a faɗa ta Allah ce ba za su bata Allah da wannan ba saboda in mun zubata Allah da wannan mun kamanta shi da halitta sai kuma aka zamun suka ce a ai mu kuma duk wata sifa da Allah ya faɗa mu irin ta mu muka sani domin Allah ya ce alqur'ani dan a fahimta to Allah ya ce a yana da ya subatu da yadu ai mu san wani yadu ba sai hannu irin namu Allah ya subatu da ilimi mu san ilimi ba sai irin namu sai ahli sunna suka ce a ku batattu ne dan Allah laisa ka mislihi shay ba abin da ya kama da Allah duk wata sifa da ka sani ta Allah sai dai ai tarayya a suna amma ba iri ɗaya bace yadda yanzu duk ga mu nan mun yi tarayya a suna na mutum wanda aka ce mutum a cikin ya yadda mutum ne shi amma shugaban mabambanta ne akwai dogo akwai gajeri akwai baki akwai bari akwai mai ilimin zamani akwai mai ilimin addini akwai mai duka biyu akwai mai kaza dukkan mu amma wannan bai fitar da mu daga mutane ba sannan hannu na hannu ne hannun jaririn da aka haifa yau hannu ne amma ai ba girman su ne ba nawa ya fi girma wancan kuwa karami ne amma sun yi tarayya da aka hada suna suka Allah laisa ka mislihi shay da aka tarayya da aka yi wajen sibobi Allah ya yabi kansa da ilimi Allah ya sabata kanshi da gani Allah ya ta kansa da hikima Allah ya ta kansa da izza Allah ya ta kansa da kaza da hikima kuma duk Allah ya sabata dan adam da waɗannan sibobi din amma ba iri ne bane Allah ya ce wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani Allah ya ta kansa da ji da gani da yazo kan mutum ina khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'allahu sami'an basira amma as-sam'u da al-basar na mutum irin na Allah ne ba irin na Allah bane amma an yi tarayya suna Allah ya ta kanshi da izza wa kana Allahu azizan kaga Allah aziz ne buwaya Allah ya ce wa kana timra'atu al-aziz al-aziz sarkin masar Allah ya kira shi da al amma izza ta mutum da ta Allah ba iri ɗaya bace Allah ya sifata kansa da hikima kuma ya sifata dan adam da hikima Allah ya sifata kanshi da ilimi ya sifata dan adam da ilimi Allah ya sifata kansa da alhalim ya sifata dan adam da alhalim amma duk ba iri ɗaya bane da haka ahli sunna suka ce tarayya a suna baya nuna tarayya a komai da komai da haka ku da kuke sibata Allah da bayi da halitta fatattu ne ku dan Allah laysa kamithlihi shay' kuma da kuke korewa Allah sifofi kuke cewa ba za mu sifata da kowace irin sifa ba sami'un ne bila sam'i basirun ne bila basari wannan ma suka ce bata ne domin me Allah ya ce wa huwa sami'ul basir bayan Allah ya kore misliya bayan Allah ce ba abin da ya kama da shi sai kuma ce wa huwa sami'ul basir sai tabbatar da ji da gani dan ya nuna maka ji da gani tabbatar da ji da gani ga Allah ba tabbatar mai da ba ne. to kaga mun ga anan ahlus sunna sun tsaya wasan to haka ahlus sunna suke a cikin da ayyukansu hatta a tashri'at shari'o'i na addini yadda addinin musulunci ya shar'anta abuwa za ga dai haka musulunci zo da shi da aka zo misali abin da ya shafi zakka lokacin da manzo Allah ya aika Mu'adh dan Jabal ya karbo zakka manzo Allah ce in ka je zaka karbi zakka ka kiyaye manya manyan dabbobin su da haka in yaje karɓar zakka kare ya duba dabbar da tafi kowace girma uwar garke ce ya tattara ce wannan ne na zakka manzo Allah ce iyyaka wa kara'ima amwalihim in an zo karɓar zakka ga dabbobin zakka sai ka duba matsakaita ba za ka ɗauki ƙarama can ba sai ka cuci talakawa ba kuma za ka ɗauke manya-manya masu tsada masu yau bai ka cuci mai dukiya manzo Allah ya ce wasa da ke ɗauka kaga wasa tsiya ce wajen ciyarwa Allah ya gaya mana mu'mine wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana zalika qawama mu'minai bayan Allah na kware ibadur rahman idan za su ciyar ba sa su bada abin da ba zai isa ba ba kuma sa wuce goda da iri ai almubazzaranci a adaba abin da yafi karfin a ci a zo ana zubarwa dan Allah ya bayar a'a wa kana baina zalika qawama suna tsakatsakiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu mutane sun je gidan shi kamar da hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim suka ce ya manza Allah yake ibada sai mata ya manza Allah suka ce manza Allah cikin dare yana tashi ya sallah da daddare kuma yana bacci sannan yana yin azumin nabila, in ya ɗauka ma na sa'in kamar ba zai sha ba wataran kuma in ya je kamar ba zai ƙara yi ba suka ce kuma nan duk matan shi ne da haka manza Allah yana da mata sai wannan mutane guda uku suka ce kai wannan ibada ai ba za mu haɗa kanmu da manza Allah ba Allah ya gabarta mai mata kaddama min zambihi wa mata akhara waye zai hada kanshi da shi aka kamata ya mufi yadda yake yi da aka sai dai ce ni bazan yi bacci ba sallan nan da manzo Allah yake huta ni bazan huta ba sallah zan kai in dare dai ce ni kuma azumi ba ba ba ba tsayawa in na dawo azumi ba ajewa dai kuma yace ni kuma bazan aure ba dan kada in shagalta da manzo Allah ya zo sai a ga mai ga wasu mutane sun tambaya an gaya musu yadda yake ibada amma ga abin da suka ce sai manzo Allah ya ce manzo Allah ya hau minbar ya ce wallahi inni la ataqakum wa akhshakum lillah manzo Allah ya ce na bi ku tsoron Allah na bi ku kiyaye dokokin Allah in abin da za ku yi tsoron Allah ne manzo Allah ya ce to na bi ku tsoron Allah sai manzo Allah ya ce lakin ne asumu lakin ne usalli wa ana ina yin sallar dare ina bacci wa asumu wa aftir ina yin azumi na nafila ina hutawa wa atazawwaju nisa ina da mata na auri mata ba marrage ba an sunnati ba laysa minni kaga wasatiyya da haka a musulunci ba rahbana musulunci ba daidai bane za musulunci in ce na daina cin nama na daina sa kaya masu kyau <coughs> in ce na daina yin kaza zan fita daga cikin mutane in koma kogo koma can daga sallah sai dan abin da zan iya rayuwa da shi duk wani ajin daɗin duniya a Allah ce wa mutaki fi ma ta Allahu daral akhirah sai Allah ce mai wala tansa nasibaka min ad-dunya da abin da Allah ya baka nemi gidan lahira amma ka kamanta rabanka na duniya lokacin da maza Allah ya magana girman kai sai wani cikin ya ce ya rasu rasulullah mutum yana so ya ga takalmin shi mai kyau rigar shi mai kyau wannan yana cikin girman kai maza Allah ce a'a girman kai kin gaskiya da raina mutane amma inna allaha jamilun yuhibbul jamal bal ma a musulunci in Allah ya baka ni'ima Allah yana so a ga alamun ni'ima a tare da kai kada Allah ya baka kuɗi amma ya zama a gidanka ba a cin abin da ya kamata a ci kada Allah ya baka kuɗi zan ba za ka ɗinka kaya masu kyau ka sa ba abinda musulunci yana maza Allah ce kul ka ci washirab ka sha min ghairi sarfin wala masila. ba tare da wuce gona da iri ba tare da ruwa ba ka tsaya ka tsakiya kan ka sa alhari manzo Allah ya hana kar ka sha ruwa ko ka ci abinci a ƙwarya ta zinare manzo Allah ya hana kai namiji ka nisanci zinare manzo Allah ya hana kaga duk wannan ana dora ka ka zama wasan ka wuce gona da iri to wannan shine addini kuma shine tabarkin sunna saboda wannan ne yasa ahlus sunna suka bambanta da suka bambanta da sauran mutane da abubuwa da yawa ga kadan daga ciki na daya ahlus sunna suna tabbata kan gaskiya in dai jarunta kake nema da kafewa kan gaskiya ba wanda yake mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahiri za ga ko kace ga wasu yan bid'a ga wasu ai suna jajinta ba kai ahlus sunna da karanta tarihi ga gani imamu ahmad ibn hanbal da ake ce mai imamu ahlus sunna wal jama'a sai da aka yi sarakuna uku ba wanda bai kulle shi ya azabtar da shi ba in ana mai bulala har su ma yake akan kurin ce alqur'ani halitta ne ba magana Allah bane yace da in faɗi wannan sai dai in mutu kuma haka ya jure ya zauna har sai da Allah ya kame fita wannan irin juriya ta ahlus sunna to yana cikin sifatu as-sabatu alal haqq tabbata kan gaskiya daga ciki akwai haduwarsu ba sa lalabuwa wani kila ce bai gane mai ake nufi ahlus suna ba sa lalabuwa su ne za ga komai nasu iri ɗaya ne ƙida iri ɗaya ce haka a ibada ayyukan ibada iri ɗaya yadda muke yin sallah a nan a matsayin mu na masu ƙoƙari mai koyi da suna haka nan in ka je Saudiya za ga ana inda za ka je ahlus suna Amerika ka za ga sunna ibada iri ɗaya ce domin me ai inda ake ɗauko ta guri ɗaya ne in ka ji na yi zikiri wancan ya yi wani daban to shi ma manzan Allah ne koya da haka kowanne kai ya yi in ko guda ɗaya manzan Allah ya koya to wanda ne shi zai ba za a samu bambanci ba in ka za a samu bambanci to ɗaya ne ba daidai ba amma in manzan Allah ya koya uku hudu biyar to za a ga uku hudu biyar ɗin nan da an koyar da su a gurin sai dai wani zai wannan wani zai wannan wannan babu laifi to ahlus sunna sune aljama'a din da ake faɗa amma in kana so ka gane bid'a ita take raba kan mutane ka kalli ka bi an bid'a daban-daban ka dauki wannan masu suna kaza ka je ga ya suke gudanar ka ce zaka shiga ka je ka ce a baka an baka zaka ya ce zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza sai alinsa ba ba wanda zaka yi ka zama dan cikin su idan ka bi gobe je ka gurin waɗancan ka ce su baka su ma su lissafa wasu azkarin wasu aurat daban ba irin na wancan ba kaga daga na an rabe wani za ga idan zai zikiri tsalle yake yana tsalle yana ihu wani kuma yin zai a zaune yake sai dai zai ta gaji kamar yadda hudawa suke yi wani kuma yin zai nashi a'a ana yi ne da juyawa akwai wata ka molawiya ko na abu kamar gaji wannan su zikirin sajijiya ake yi ana juyawa amma in na suna ne za ga yadda wancan zai haka wancan zai haka wancan zai yi wuce shi sa ahlus suna haduwa suna da mutum zai sawa kanshi idan suna ne kurin don a gane ka amma ahlus suna wani jamaa ba laifi amma in ka gina soyayya da ke yi shi to shi ma zama laifi in yau za a waye gari in ce tuni suna na dan izala duk wanda ba amsa wannan sunan ba ba musulmi bane ba mutumin kirki bane to na bace amma ina cewa wannan suna ne dan ka bambance ni in ma ba ka kan wannan sunan kana kan aqida da tabarki mare da ci to kai musulmi ne dan uwana ne kana kan gaskiya kuma kai ahli sunna ne to shikenan ba ba laifi dan ka dan ka amsa suna kamar yadda aka ce al-muhajirun al-ansar ba laifi a ciki yana cikin abin da ahli sunna suka bambanta da shi kwaɗayinsu wajen koyar da addini na manzan Allah sallari sallama da yaɗa aƙida suna da wannan kwaɗayi shi yasa duk inda suke zaka tarar suna yin karatu zaka tarar guri ne na ilmantarwa ana ilmantar da maza da mata da yara daga cikin abin da suka yi fice da shi takaitawa wajen koyan addini akan alkur'ani da sunna duk inda ahlus sunna yake a duniya ko na ina ne idan yanzu zai ma tambaya kan addini zai ce mai addini ya koyar mai manzo Allah ya koyar me ya zo a cikin alkur'ani me ya zo a cikin as-sunna wannan sun yi fice da shi daga ciki akwai damuwa da sanin alkur'ani damuwa da sanin sunna koyan karatun alkur'ani da koyar da shi koyan hadisi riwayatan wa diraya sabanin waɗanda za ga suna damuwa da maganganun wasu mutane daban amma da sunna kullun abin damuwarsu mai manzo Allah ya aikata mai Allah ya ce yasa za ga dalilansu alkur'ani da sunna sai kuma sharhi da bayanai na malamai yana daga cikin abin da ahlus sunna suka fice da shi girman magabata tunda kan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan malaman shari'a ahlus sunna suna da wannan sifa ta girmama magabata da haka ba sa zagin sabon manzon Allah ba sa zagin manya-manyan malaman addini wanda suke wa addini hidima da wanda suka karantar da addini suna girmama kuma abin da duk magabata ne suka yi domin sun yadda waɗannan magabata musamman sahabbai ga baske da suwa ilimin addini da sanin Allah da tsoron Allah da haka Allah ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ana san addini ka duba an ka karanta alqur'ani da sunna ka bayyance su yadda sahabbai na farko suka fahimta ahli sunna suna hada tsakanin koyon ilimi da aiki ilimi da ibada akwai wanda za ga ilimi yake zunzurutu ba tsoron Allah akwai wanda za ga kuma ibada ce amma ba ilimi su jayi to ahli sunna na bainal ilmi wal amal ahli sunna suna da al khawf raja fata na rahamar ubangiji da kuma tsoro na azabar Allah waɗannan fikafikai ne guda biyu duk wanda bai gina rayuwar shi a kansu ba to bacewa yake har ɗaya daga cikin magabata yana cewa man abadallaha bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq duk wanda zai bauta Allah da so kadai so kadai to zindiki me yake nufi mutumin da zai waye gari kurin shi yace ai tunda Allah na san shi shikenan to zai waye gari zai shiga har abubuwan da Allah ya hana amma an kai magana ya ce na hannu a hibba'u a ah, na wa a kamar yadda da yahuda suke bada suna sabo suna zanibi amma kullum su ne Allah yake so to duk wanda zai dauki wannan tabarki kurin ya kalli ai ubangiji rahim ne ai mu ne muke da Allah ai Allah namu ne ai an ga magana to za ga bai damu da sallah bai damu da azumi ba saboda kurin ya riga yayi wa imani cewa shi Allah yake so da haka man abadallaha bil hubbi wa da hu fa huwa shi ne muke ganin irin waɗannan masu da'awar hakika din so in kai magana za su a gurin masu eh, wannan da'awar hakika mu nan duk wahala muke a gurin su mu da duk muke su Allah yake so kuma in ka taba su ma Allah ba zai kyale ka ba da haka a gurin su kullun da abin da suke daidai ne haka nan man abadallaha bil khawfi wahdahu wanda ya bauta Allah da tsoro kadai fa huwa haruri ya zamba khawariji wanda shi ko kullun azaba kullun azaba ba maganar rahma amma man abadallaha bil khawfi bil hubbi wal khawfi war raja'i Wahuwa huwa mu'minun muwahhidun da aka ce ka hada wannan Allah da ya gaya mana annaba da yadda suke bauta Allah sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahba wa kanu lana khashi'in Allah ya gaya mana abinda suke yi suna gaggawa wajen ayyuka alkhairi kuma suna bauta mana suna roƙon mu ragaban suna masu kwaɗayin rahaman mu wa suna masu tsoro Kisa sa za ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in yazo yana sallah sai sai ya dinga kuka kuka me yasa yake kuka an karanta ayoyi na azaba da mai a wata riwaya in yana nafilar dare duk ayar da zai karanta ta azaba sai ya nemi tsari a gurin Allah shine ba manzan Allah idan kuma aka zo ayar rahma da jinkai sai kuma ya roki Allah kaga alkhawf war raja amma mu ce a ainihin dan gata ne ni Allah ba zai yi mun kaza ba ya bace idan kuma mutum ya kuma ce a ba shi ba rahamar Allah to ya bace sai ya tsaya tsaka tsaka bainan kofar raja in ya tuno azabar Allah ya ji tsoro ya kuka idan kuma ya tuno rahamar Allah ya yi kwaɗayi farin ciki ya roƙi Allah ya sada shi da wannan rahama din to haka ahlus sunna suke ahlus sunna suna adalci cikin dukkan komai a komai mutane ne masu adalci Ahalin suna sun suka fi kowa kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u ita magana ta shekul islam ibn taimiyya ya ce duk wani sharri da za ka ambata a cikin musulmai to a cikin wanda ba musulmai ba ya fi yawa ce duk wani alkhairi da za ka bada cikin wanda ba musulmai ba a cikin musulmai ya fi yawa to haka kuma ahalin suna suke suhu a cikin musulmai in yau ka ce a cikin ahalin suna. akwai masu kaza ka faɗi wasu ayyuka da yake gani ba su da kyau to in ka koma cikin wanda ba ahlus sunna ba ya yawa idan kuma ka faɗi wani alkhairi na cikin wanda ba ahlus sunna ba in ka zo ahlus sunna kuma ya yawa da haka ba wai ma'asumai bane amma alkhairin su ya bi kishe sa yawa ya fi wani abin da za ka bada sharrinsu kuma a cikin wanda ba su ya fi yawa akan abin da za a gani a cikinsu to wannan yana nama kyawawan ɗabi'unsu da kyawawan halayensu sannan abin da za a ambata na ƙarshe da alisu na suke fice da shi alwala'u wal bara'u alal haqqi gina soyayya da a akan gaskiya alisu na ba sa gina soyayya da a akan launi ba sa ginawa akan yare ba sa ginawa kan suna ko da na ƙungiya ne Ta ga mutum yana gina kiyayya da a kan sunan ƙungiyar shi to da ilimi ko dai jahili ne sai a sanar da shi ko kuma mai san zuciya ne suna gina soyayya da kiyayya ne alal a kan gaskiya shi ya sa mutum ɗaya zai iya haɗa alkhairi da sharri sai ka so shi gwargwadon alkhairin shi ka ƙi shi gwargwadon sharrinsa Ga shi musulmi ne yana sallah yana kalmar shahada amma yana bid'a to wannan kalmar shahada da yake a matsayin shi na musulmi a dole za ka so shi ta wannan bangaren amma an zo bangaren bid'a kuma sai ka yi shi a bangaren bid'a shi gwargwadon kuma ita ma bid'a mataki mataki ce yanzu wanda suke ta so Allah ne kaga wannan ba yadda za a yi kada shi da wanda ba wannan da'awa to da haka ahlus sunna suna gina wala'i da bara'i akan abin da ya shafi gaskiya ba akan wani abu daban ba wannan kadan kenan daga cikin fasa'is abuwa da ahlus sunna suka kibanta da su a dalilin tsayawarsu akan tabarki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ya ku uwana masu girma mu gode wa Allah ba wayanka bane ba hikimarka bane ba karfinka bane ka waye gari ka ganka cikin masoya na annabi sallallahu alaihi wa sallama masu kokarin bin abin da manzo Allah ya ce ayi ni'ima ce babba sai ka gode wa Allah akai kuma ka jajirce kuma ka tsaya akai sannan kuma ka fada da neman ilimi don ka san ayyuka da manzan Allah yake da halayensa da ɗabi'unsa dan ka kwaikwaya da shi ne za ka yi rayuwa mai kyau a duniya kuma in ka je lahira ka samu sakamako mai kyau ba wanda yake mafi asara irin wanda ya asara duniya da lahira ba kuma mafi asara irin wanda zai gina duniyarsa kuma ya rubuta lahirarsa mai hankali shi ne wanda ya gina duniya ya kuma gina lahira fiye ma da yadda ya gina duniya mai hankali shine wanda yake neman yardar Allah a duniya da lahira yasa Allah ce man amila salihan min zakarin au'unsa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata aiki na kware yana mumini aiki na kware shine wanda manzo Allah ya zo da shi kana mai imani da Allah Allah ce za mu raya ka rayuwa mai kyau sai a wayi gari baka da shi amma kana da hakuri baka da shi amma kana gode wa Allah Allah ya baka abin da ya baka kana da wadatar zuci sai kai rayuwa mai kyau anan baka karkace ba wani Allah ya jarabe da talauci ya bar addini kaga wanda bai rayuwa mai kyau ba wani Allah ya bashi dukiya ya bar addini saboda ganin ya mallaka kalla innal insana la yadgha an ra'ahu istaghna to mu'mini shine wanda ya ma'ana kiyaye dokokin Allah ya rayuwa mai kyau a nan duniya kuma yaje lahira ya samu sakamako mai kyau a nan da ke ganin zan takaita abinda na karanta mana na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda na faɗa na kuskure ina roƙon Allah ya fi mana gaba ɗaya kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka gaskiyar magana yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh irin wannan muhabara ba ta buƙatar tarihi saboda ta wadatar kuma ta gane duk abin da ake bukatar a sani idan abu abin da ce anan shine idan ana faɗin sunan ana suna ana so aure ma'aurata wani ana so ka aure wani ba ba na so ka fara tunanin mutane iri da wannan ba ka ba kan kamani shi abubuwan nan da malam ya faɗi nawa ne suka tabbata a a ƙarshen muhawarar na tambayar kan ɗabi'a da suna ne ma'ana waɗanda sun fi hannun suna sun tabbata a gare ka ko ka saba idan ka saba abin da ake bukatar ka iya za ka wannan ba na auna mutane ba ne ka ce ashe kungiya ka za ka ka tattace ashe makoci na wani ba ya tattare daidai kai ka shi kanka ya kai za ka wannan muhabara ce ta gyara kayan hausa suka ce ba sauke warma ba ne ina roƙon ɗauki sarki ya tabbatar da imani a bukatar mu Allah ya ɗora mu a kan tabbatar manzonsa wanda shi kaɗai ne tafarkin da yake kai aljanna Allah ya kawar da hankalin wanda da wani tafarki wanda ba na manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu daga yin da'awa da harshe wanda babu ta a ko yin kuri da abin da hakikari babu shi a tare da mu to wannan ita ce gaskiya babban matsalar wasu daga cikin halin su akwai abubuwan da babu shakka muna da su ta fuskar akida kowa bai jayayya da mu in aka zo wajen halaye sai ka iso lokaci mu yi babbar ya kamata duk inda ahlus sunna yake idan babbar alamar akwai gurin jama'a suna son sa jama'a suna jin daɗin hulɗa jama'a suna ne da zan idan mutum ne mai alkhairi mai son alkhairi mutum ne mai taimako mutum ne mai kankan da kai ba mai girman kai ba mutum ne mai daɗin zama a cikin mutum yakan cin darajar da mai sallah da azumi ba su kai gare ta saboda kawai kyawun addini da haka addinin mu بعد ديني لين كل سمع الله ربنا مدهو الله ربنا ولا كلام بحثني دور أيوم شيء كبار إذا ما محاولة كم محاولة كم بعدي وصلوني ليوم أزوما ليوم استغفاري وصلاة شباب كأي آه محاولة كم يقدر في معاملة دبائي الله الله من الموافق يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته